da farko dai mun san mai sunna sunna yana nufin abin da yake kishiyantar farilla ya gaya mana farilla a can wurin farilla mun bayanin cewa inda mutum bai farilla ba aiki ya ba. dole sai ya zo da ita ba abin da yake da to amma sunna fa ita ana iya samun bangon ko da mutum bai ba aikinsa baya lalacewa wataƙila sai dai a lissafin cewa ya zaya a gyara sallar ta fuskar sujjada don haka sai ya lissafa waɗannan sunnonin ya lissafa su goma sha biyu amma za mu ga wasu daga cikin a'imma sun kai su har goma sha uku kai akwai ma mai goma sha hudu akwai wanda ya kai su ma goma sha takwas duka mun zo uh, gabar za mu zo sha amma mu ta'ala sunna ta farko shine ya fara ambata karatun uh, sura a raka ta farko da ta biyu ma'ana da zarar mutum ya kammala karatun fatiha to surar da zai biyewa fatiha da ita wannan karanta ta sunna ce kuma ya ambaci mutane guda biyu waɗanda a kansu wannan yake da liman da kuma wanda yake sallah shi kaɗai a wurinsu wannan sunna ce mu'akkada domin a wurinsu akwai sunna mu'akkada sannan akwai sunna sunna mu'akkada tana ƙasa da fariba ba dole ba ce to sai dai ƙara'in sun nuna ita ma ba sai an yi ta ba amma dai tare da kwaɗaitarwa ma'ana akwai nau'i na ƙarfafawa da suke kira sunna mu'akkada kamar misali mutum a wurin su sunna ce mu'akkada kamar raka'atul fajr a wurin su sunna ce mu'akkada annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin su a halin tafiya da kuma halin zaman gida sabanin ragowar salloni inda za ka kawo kake tafiya su masjid a wurin su ba suna bace mu'akkada da haddi mun gane wannan ko to sai ya ce kenan a nan gurin da ya ambaci karatun fatiha za mu iya lissafa idan muka so wato matsaloli kamar haka matsala ta farko da yake ba'dal fatiha za a karanta sura bayan an karanta fatiha ma'ana da abin a ce mutum yana tada sallar yankon ya fara da fatiha sai ya fara da karatun sura to a wannan wurin malaman suka ce bai yi surar da ake bukata ba domin surar da aka sunanta aka shar'anta yayi an shar'anta masa yayi ta ne bayan ya kammala fatiha da haka anan ne zai idan ya zo da sa sai ya ƙara maimaitawa bisa mashhurin zance babu sujjada a kan amma a wani ƙaunin sun ce kamar ya yi dai don haka zai sujjada amma dai mashhurin zance ai wannan kamar da ita da babu don haka sai ya kawo surar sannan kuma sai ci gaba da sallar matsala ta biyu da ya ce ya kira ta da sura kenan a nan malamai suka ci da abin a ce ya karanta fatiha sau biyu ya gama wala dalilin ya ce amin idan shi kaɗai yake sallah ko shi limani ne masalan wataƙila ma sama sun ce amin kawai ana jira ya fara karanta wata sura kawai sai ya ƙara ɗaukan fatiha kaga ya fatiha biyu kenan to a malikiya bai karanta sura domin suna bambancewa tsakanin terminology din sura da kuma fatiha in suka ce fatiha wannan zaman kanta take sunan baya tafiya sai kan suratul hamd kamar da sun ce kuma sura a wannan mawqif din to suna nufin duk surar da ba me ba ba alhamdulillahi rabbil alamin matsala ta uku an ce sura shin ana nufin mutum sai ya fara karanta shi daga farkon ta har ƙarshe misali ka ɗauki suratul a'la da ya fara da sabbih isma rabbikal a'la shin dole ne sai ya jire da suhufi ibrahima wa musa duka sun yi ittifaqi suka cewa dole ba amma wannan shine al'aula ina abin da aka so za mu magana a wurin sigar yanayin yadda ya kamata a yi karatu shine abin da aka so amma ita sura ai duk abin da zai haɗu na ayoyi eh, duk abin da zai haɗu na ayoyi wanda ana kiran sa sura don haka ba dole bane sai ta zama mai cikakkiya ana nufin shi yasa wasu ma sai su ce kai ko da ma misali bayan ya ce wala ne ya ce mu da hamadan ya yi karatun sura amma wannan ya khilaful aula sabanin abin da aka fi so sabanin abin da aka fi so ina eh, kamar misali ko ya karanta ayati kursi wani abu makamancin haka matsala ta hudu kun ga za mu ji a cikin karatun ya ce a raka'a ta farko da raka'a ta biyu ko kenan wannan yana nufin cewa ba a ta karanta sura ba a raka'o'in da ba ta farko da ta biyu ba akan to ya lamarin da sha'anin zai zama abin a ce ya zo sallar isha sai ya karanta fatiha da sura a raka ta farko da ta biyu da ya zo raka'a ta uku da ta hudu kawai da ya tashi lokacin shi ma wato misali kawai sai ya ƙara karanta fatiha da sura ɗin ko kuma a maimakon ya karanta abu da maimakon ya karanta fatiha kawai sai ya karanta surori ya zami da shi wannan eh? na'am menene ya menene wajibi da wajen san to sai dai wannan ke za a tsora shi a kan bayanin da muka yi ɗaya daga cikin zama shin karatun fatiha da aka nazarta shin ana nufin a koda raka'a ɗaya ne na sallah a same shi ko ana nufin a dukkanin raka'o'i in ban manke ba mun abu sabanin malami wanda yake ganin cewa ko kakanin an samu karatun fatiha to kamar a gabar da aka samu to ya ce kira gowar da kuma kaga a wurin ka sallah kuma za mu ce la su da alai ba shi wasu jira haka ne to amma bisa kaunin wanda ya ta nuna ne a kowace a kowace rata a samu wannan karatun fatiha kaga ga ya samu ya samu matsala dan haka matsalar da ta fara ko mun gane wannan ko tayyib to abu na ƙarshe wanda malamai suke faɗa suke cewa wurin karatu din nan ya kamata limamai eh, su kula su san irin ayoyin da za su karanta musamman a malikiyance su ba sa ƙarfafa limani kawai ya dinga yanko wani tashi na alƙur'ani irin yadda da yawa a imma suna yin haka kawai sai ka ji mutum ya yanko wannan kuma inda ma mutum yake yankan sai ka ga ba kan ma'ana ba ne ba kan mafarin ma'ana ba ne ga wanda yake bibiyar ma'anonin alƙur'ani abin ya wani zubin ma wurin ya yi nuni yanzu kama wanda zai tada sallah kawai yake malaruni haka wanda me yake so ya ce ne ma'anar mal'uni Dinannu, to su waye tsinannu mamun naka ko ya za a gane kaga wannan an gatsa Alƙur'ani. wanda ya san ma'anar sai ji abun ba daɗi ko kawai mutum ya yanko wasu ayoyi na azaba dan haka shi yasa da yawa suna tafiya akan cewa kamata ya mutum ya kalli inda ma'ana ta fara eh inda ma'ana ta fara kamar yadda karatun ake so ya jire a inda ma'ana ta fara shi yasa baya daga cikin hikima wani so da tso tsakiya alqur'ani musamman idan bayanin dogo ne to sai ka karshe kai baka fa ko ka fara daga farkon amma baka kai inda zaka jire ba wanda yake bibiyar ma'ana alqur'ani sai abin da zama to amma idan misali ka dauki misali eh, qisarul mufassal suratul shams misali suratul ikhlas suratul fi ta fara abin inda ya dace ka jira inda ya dace kisa za mu ga da yawa malaman mu na gida wasu su ma da yawa masu da alqur'ani duk da irin wannan surorin da ke karanta a lokaci guda ne wanda bai iya ba ka baki dama saboda ya yawaita maimaita ma ya iya sannan kuma bugu da tsari kuma wato ba abin ka bashin wato inda ka fara karatun da kuma inda ka tashi to sai dai abin a ce mutum ya yanko ko ina ya karanta duk abin da za ka iya kiransa aya ce ta alkur'ani to sallar ta ne sai dai amma kuma saɓanin abin da ake aka so ɗaya daga cikin a'immatul malikiyya al-imam al-hattab a cikin littafin sa mawahib yayi magana makamanciyar wannan inda yake cewa kamata ya mutum ya karanta alkur'ani kamar da mushaf yanzu misali yanzu a wurin ta kenan sai ya zama idan ka karanta suratul falaq to kamata yi ka biye mata a raka da za ta zo da suratul nas to idan kuma baka yi haka misali ka fara karanta suratun nas to yace to kamata ka karanta ma qablaha sai ka karanta suratun falaq an fi son haka wannan bayani ne na wanda ya san sirrin alqur'ani to da shi alqur'ani inda ka san sarka haka yake wanzu zaka ga da wannan surar da waccan akwai munasaba da yawa zaka ga akwai alaƙa. Allah ya rike bayani akan wannan sai kaga waccan da yake hudewa tana da wani bincin alaka da ta baya yasa alqur'ani duk abu ɗaya ne sashin sa yana karfafa sashi sashin sa yana gaskata sashi amma idan ya zama cewa kawai karatun karatun bebe ake ana ba amma tun ake karanta ba to anan ne za ka ga sai a yi ta mako arewa ko kuɗi. Tayyib. sai sunna ta biyu ko alkiyamu yi wa domin karatun sura ɗin ko nan gurin sai ka kawo wannan masailin da muka karanta a ahalari ga wanda yana da ikon ya tsaya yana da ƙoshin lafiyarsa babu wata lalura ta tare da shi da kafafuwansa lami lafiya to wannan ya tsaya ɗin ya karanta fatiha haɗin wannan sunna ne kaga kenan ƙarƙashin wannan matsalolin wanda ya gajiya ko kuma ba shi da lafiya ko wani abu makamacin wannan a nan gurin sai mu ce yana kammala karatun fatiha da babu laifi zai iya ruku ko sai eh, babu laifi sai ya ruku suna ta uku da ta hudu ya ambaci boye karatu a inda ake boye da kuma bayyana karatu a inda ake bayyana a malikiyance duka wannan kowanne daga ciki suna ce mu'akkada suna ce min ƙarfi ko kuma inda ake bayyana karatu inda ake koya karatu mun san dai babu matsala wannan azhar da la'asar wannan ittifaqan sannan da kuma raka'a ta biyu karshe ta isha da kuma raka'a ta karshe ta la'asa magariba ko sannan kuma aljahru fi ma yusharu fi bayyana karatu a inda ake bayyanawa wannan raka'o'i biyu farko na na magariba da isha da kuma rakawi juna asuba ko to yadda kaga tsarin yadda ake musulmai suke yin sallah a garuruwansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya sahabbai suka rawaito da gare shi to haka ake so ka dinga yin sallah al-jahru as-sirru fi ma yusarru fi wal jahru fi ma fi to ta yaya mu fara da sirrin yaya ake ta karatu shine sifar da muka faɗa a baya da motsa harshe sai an motsa harshe motsa harshe kuma yana kunshe da motsa lebe kada mutum ya tsaye gumi ya rufe bakinsa idan mutum ya yi haka to wannan bai ne ba bai yi karatu ba ya dai bujiro da karatu isti'arahun ake cewa isti'arahun ba. amma alƙira'a dole sai an yi tahrikul lisan sai mutum ya motsa abin nan ɗinsa harshen al'allama khalil a cikin muktasar yana cewa wa fatihatun bi harakati lisan da karanta fatiha amma tare da nemo a harshe kaga kenan wanda ya gumu amma wai yana jin a ransa ya karanta fatiha nan bai karanta fatiha ba ya samu matsala sannan kuma <clears throat> shine malamai sai suka ce to karkashin wannan magana da al'allama su khalil suka ce wannan shine mafi karancin sirri mafi yawancin sa ba mutum ya jiyar da kansa idan ne haka ni na sani nake karanta amma da zan iya yin sama da wannan ba tare da ya bayyana ba amma wataƙila wani yake kusa da yin ne matuƙar kasa kunne zai ci wannan shi ne nahijiyar da sai eh wannan shi ma duka yana cikin asirru yana cikin asirru mun gane wannan ko to haka na matsalar ita ma jiyarwa ɗin ne mutum ya jiyar da kansa Shi ne mafi karanci mafi yawanci kuma ka jiyar da na kusa da kai to sai dai malamai sun tattauna suka ce wannan wurin asir da mace da namiji duk ɗaya ne amma inda malikiya suke magana suka ce to a wurin bayyana fa da namiji da mace ma suka ce e, ita mace ba a so wai ta jiyar da wani ta'a ta jiyar da kanta wataƙila wannan maganar sun yi ta ne gini akan cewa muryar mace tana iya zama al'aura amma zance mafi rinjaye muryar mace ba al'aura ba ce na farko kenan sannan dalili na biyu duk abin da ya wajaba akan namiji a sallah to ya wajaba akan mace a sallah domin asali shi ne duka da namiji da mace su sallah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake yin sallah dan umarnin sa ne yake ku yi sallah kamar yadda ku da ina yin sallah mun san hadisin abu duhaifa eh wahab ibn abdullah suwa'i da yake cewa ataina annabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun ومكثنا عنده عشرين ليلة فلما أن رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم وصلوا كما رأيتم يصلي kuma ku sallah kamar yadda kuka ga sallah dan haka a nan gurin wannan umarni ne annabi sallallahu baya wanda ya kunshi namiji da mace wanda ko yayi kokarin cewa a'a sallar mace ta bambanta to ya ana bukatar shi zai kawo da ni da yake nuna cewa sallar mata su an ce kada su kaza kada su kaza an gane ina eh, na'am na'am to shin wace lalura ce za ta sa mace ta ɗaga murya irin yadda namiji yake ɗaga? sai idan a matsalar suna yi wa junansu sallah suna yi wa junansu limanci wanda a malikiya ba su da wannan provision su, a malikiya mace ba ta yin limanci ba za ta limanci ba za ta dama dai rashin mace cewa maza limanci wannan ittifaqi babu wani abu ba wanda ke kawo wannan magana sai shakilai waɗanda suke so su tsokani musulmi yahudawa da abin nan daga lokaci zuwa lokaci sai kaga an tara mutane sai a yi sai a ɗauko hoto sai a ce gashi nan an gani a amerika wata mace ta yi sallar juma'a wannan kawai takulkuli ce suke so dama su yi al'ummar musulmi da istihza'i ba wani abin nan amma in a cikin matsalar musulunci za ka ɗauko abin from the source babu wannan provision babu wannan magana amma mun san daga cikin mazahir akwai waɗanda suke suke halatta limancin mace da ƴan uwanta mata to idan a mahallin inda mace take limanci ne da ƴan uwanta mata me zai hana ta daga muryarta dan ta jiyar da su domin ai innama ju'ila al-imam bi yutamma bihi idan mace daga muryarta baya za a yi san cewa ga shi ta yi tabbara ko ta yi rubutu ko ta abu ina na'am duka duka ai asalin ƙa'ida shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi sifar sallan manzon Allah to duka dai in ka ɗauka da bayyanawa ɗin inda ake bayyana da ɓoyewa inda ake ɓoyewa to duka suna ce mu'akkad sai dai kawai malamai sun yi magana akan wanda misali zai dinga bayyana bayyanawa fiye da kima akwai wanda za ka ga sallar sama ba a da tsaye ne misali za ka ga yana bayyana wa bayyana wa irin takwar mutu misali watakila masu hufi ne eh? yanayin yadda yake karatun kuma akwai nau'i na rashin nutsuwa kamata ya yi mutum ne ya sani cewa yana gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala wa'u shi liman ne ko mamu ne ko masbuki ne zamto yayi abin da ya a da'ira ta nadari a da'ira ta sanin ya kamata da nutsuwa اي نعم shi ne ma malam ya kawo ya ambaci wata sunna ita ce sunna ta biyar amma za ka iya ɗaukan abin da ya ambata ɗin a matsayin ne a matsayin wata ƙa'ida domin za mu ga fuqaha suna kawo ƙawa'id wanda idan mutum ya amfani da su za su warware mai matsaloli da dama shi ne inda yake cewa duk wata kabbara a sallah sunna ce ban da kabbar haram abu ne ya hutar da to sai dai malamai sun da tsaro junan su shin duk wata kabbara a sallah sunna ce ban da kabbar harama shin ragowar takbirat sun zami musu kudin goro mu ce dukkanin su sunna ce guda daya dan haka kenan wanda ya ki bai kai da yi su kira ba eh akwai wannan kauli amma sai dai marjuhi ne a cikin masar a'a ana nufin kowace kabbara ita a karan kanta sunna ce wannan shine al-mashhur al-mazhab da haka kenan bayan Allahu akbar takbiratul ihram kabbarar da mutum zai zuwa ruku sai bai yi ta ba sai bai yi ta ba kawai ya tafi da ya tashi dagowa mai maimakon ya ce sami Allahu liman hamida sai bai ba sannan da zai tafi ma sujjada sai bai ce Allahu akbar bai shi to kaga a nan a wurin su sujjada ta samu to domin me ya rage sunna har guda uku in gane wannan ko eh na'am shi yasa yace wa kullu takbiratin sunnatun illa takbiratul ihram fa innaha fardun kama taqaddama mun gane wannan ko eh na'am kenan bisa kaulin da na faɗa wanda shine al-mashhur kuma ita ce fatawar Ibn al-Qasim rahimahullahu ta'ala abin ake ya mance din an gane eh, kuma ya yin sujjadar da gangan lokaci ya wuce a wurin sa ba falaka ta baci sallata ta kasa ta baci ma'ana dan ya zo da wasa ya zo da wani tsari wanda ne ba haka ake ce ba amma bisa kaulin ashab kauli na farko da nake a yi mata kudin goro a ce dukkanin su wannan sunna ce guda daya to auren ku sunna ɗaya ya bari Allah sa ba za ta bace ba zai mani shi kira ba Allahu ta'ala a'lam sai sunna ta shida fadin sami Allahu liman hamida ma malam yace galiman da kuma wanda yake sallah shi kadai kenan anan sai mu ce kenan zahirin mazhabar malikiyya mamu ba zai faɗa ba me dalilin su saboda su suna ganin cewa hadisin da ya zo yake bayanin wanda yana cikin muwatta da ragowar littattafan hadisi kamar ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba aikin sallah tsakanin liman da mamu ya ce idza qala imamu Allahu liman hamida idan liman yace sami'a Allahu liman hamida sai yace faƙulu. اللهم ربنا ولك الحمد وكوكو تي ربنا ولك الحمد هو اللهم ربنا ولك dan haka a immatul malikiya da wanda suka yi musu muwafaka sai suka fahimci cewa kamar nan an raba aiki liman ya ce sami Allahu liman hamida ma mu kuma su ce rabbana wa lakal hamd wannan sabanin shafi'iyya da suke ganin a'a ba abin da zai hana mamuwa ba zai faɗa ba ana in ya dago shi ma zai iya cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kun gani eh na'am to sai sunna ta bakwai da ya faɗa, shine mai aljulusul awwal zaman tafiya na farko ko dama ana zama ne domin aiki ko haka zalika zaman ma'ana kenan nan ana nufin da sallar da take sulatiyya kamar salatul maghrib sallar da take mai raka'a uku kamar sallar magriba da sallar da take ruba'iyya mai raka'a uku kaga wannan duk ana nufin abin nan ko sabanin sallar asuba kenan to ita ya zama nata shi wannan mai hukuncin wannan zama ma ita kenan ƙarshe kenan dama ita na ƙarshe ne eh, wannan ba a da matsala a ko to to wannan shi ma sun ce sunna ne kuma suka ce mu'akkada to wataƙila ƙarƙashin wannan zaman inda ake sunna ce mu'akkad me hukuncin wanda da ya raka abi ya kamata ya zauna sai ya manta sai ya nini ai mun tattauna wannan a da ko cewa halinsa ba zai fita ba daga ɗayan hali biyu ko dai zamto cewa lokacin da yake niyyar tashi hannayensa ba su gama rabuwa da ƙasa ba ko da sun rabu da ƙasa amma nan gwiwarsa ba ta gama rabuwa da ƙasa ba yana jimirin tashi sai mamu suka ankarar da shi suka ce subhanallah to a wannan halin sai ya dawo ya zauna babu komai a kansa to amma idan ya kasance hali na biyu ya rabu da ƙasa kwata-kwata ya riga ya miƙe sannan suka ankarar da shi ya riga ya shiga cikin wani rukunin to a nan a wurinsu ba zai dawo ba sai ya ci gaba da rukunin kenan ko to in ya sallame ba sai ya kabli ko sai ya kabli shi haka ne saboda ita sunna ce mu'akkada da haka ita ɗaya ma akan kanta za ta gudu sujjada mun gane wannan ko sai sunna ta tabbas yake zaman da yake duwa akan daidai gwargwadon sallama daga zama na ne na biyu mana ya miƙdarin zama duk zaman da mutum duk zaman da mutum zai in ya wuce ne gwargwadon yadda mutum zai sallama ya gwargwadon yadda za ka yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ga wanda ya sallama ɗaya ke ko ku ana nufin ga wanda ya sallama ne ana nufin ga wanda ya sallama ɗaya domin da ita ne ake fita daga sallah haka ne to ina maganar salati ina maganar addu'o'i da neman tsari daga azabul qabri da fitnatul qabri da fitnatul mahya wal mamat da fitnatul masih ad-dajjal wannan musibu guda hudu ina wannan duk maganganun na'am to misali idan muka ɗauki zaman za mu ga akwai gabar da misali sunna ne shi tsagwararsa shi ne gwargwadon yadda za ta yi tafiya din kanta zalla ita zallar tahiyar karatun tafiya wannan sunna ne ba tare da saɓani ba akwai abin da yake da tuwa gwargwadon salati to wannan yana cikin fada'i mustahabbi ne a wurin saɓanin shafi'iyya da su farin lari za mu ji maganar al'imamu shafi'i wanda yana faɗa a wani baitin sai yake cewa ya ahla baiti rasulillahi hubbukum fawrun min Allah fil qur'ani anzalahu يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له هذا أول شيء من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه sannan ga wani mustahabbi din bayan wannan shine abin da ya shafi ragowar addu'o'i ragowar addu'o'i sunna ta tara da ta goma su ne tahiya ɗin karatun tahiya ɗin ko tahiya ta farko da tahiya ta biyu su ma wannan duka sunoni ne mu'akkadai an gani? to duk inda aka ce ta shakku to ana nufin bai wannan karatu ba tare da la'akari da riwayarwa ba domin misali a malikiyance limamu malik yana fifita a yi kubiya wadda wadda sai na umar ibn khattab radiyallahu anhu ya rawaito ita ce tafiyar da muke at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah har zuwa ƙarshe dalilin ta shine sai na umar radiyallahu anhu har akan minbari yake koya wa mutane wannan tafiya a gaban dandazon sahabbai ba wanda ya taba inkari da haka sai ganin cewa wannan duka fuskoki ne da za su rinjayar da wa illa amma mun san ragowar a'imma wasu sun rinjayar da ta ibn mas'ud wasu sun rinjayar da ta ibn abbas Ko, to a nan gurin da yake a tashahhuda ne karatun tafiya guda ne kenan sai ya zama cewa bisa ga wato zaɓin da su malikiya suke duk da su khalil a cikin muktasar yana cewa wa hal lafzu at-tashahhud wa as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatun aw fadila ke shin lafazi wannan tahiyar da kuma salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ne a malikiyance ko kuma mustahabbi yake khilafu yace akwai sabani tsakanin nan. an gani mun gani to bayan nan ne ya ambata a naku bayan suna ta tara da ta goma da yake a tashahuda ne sai ce ne bai kawo ba ko to ina jin ya kai shi gaba can zai ambata cikin fada'il inda yake cewa wata da sunnatun wa lafzuhu fadilatun wani abu makamancin haka zai ambata mana shi a gaba to daga nan malam sai ya ambaci kuma lafazin tafiya din ku? haka ne na me yake to kenan ni anawa akwai takdim da ta'khir ba matsala bari in je gaba inda yake cewa me yake cewa kafin sutura kafin sutura ko ina ganin kamata ya yi bari mu karkare da lafazin tashahhud tunda ai sai an gama tafiya sannan za a tafi mas'alar sallama sai mu dawo ga abin da yace a ku yana faɗa yana cewa wa tashahhudu sunnatun wa lafzuhu at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ونشين لفظ لا آه، يكهو أتكي ذاك جاء أقوى اللحن لديه ومتاني سنعي ذاك جي سنشي واتو ورحمة الله وبركاته باش وبركات بركات راو من فتحة جاءتنا أي مفرد ما بركة والبركة كلها من الله باش البركة إيه وتقول يا ركة هكي كي البركة أما دي عربية تسكي البركة دم هكا جمع في زما وبركاته بركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن قال me ma'anar wannan wai at-tahiyyatu lillah ana nufin dukkanin daɗaɗan dukkanin gaisuwa ga Allah jalla wa ala suka cancanta da dukkanin tsarkakan ibadu da gaishe-gaishe Allah ne mafi cancanta da su domin shi ne mafi tsarki haka na dukkanin daɗaɗan gane daga maganganu da yabo da kirari da duk wani furici wanda yake da daɗa tsatsarka Allah ne mafi cancanta da shi haka na dukkanin addu'o'i Allah ake roƙo da su ko kuma salloli Allah jalla wa'ala wa, don neman yadda su ne salawat sai kuma aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi da jin kan Allah da albarkokin Allah subhanahu ta'ala duk tabbata gare da shi ta kai irin wannan namijin kokari da kai ya rasulullah wurin shiriyar al'umma wurin isar da saƙon Allah wurin haɗuwa da juriya da wahalhalu da ƙalubale kashi-kashi duka ka ajiye janibin jin daɗin rayuwa wani daɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji na daɗin rayuwa ya wahala saboda al'ummarsa ta samu tsira to sai Allah subhanahu ta'ala ya keɓance shi da darajoji daga ciki wannan ki aminci ya tabbata a gare ka mun san assalam min asma'illahi husna shi kuma me ne me me me lafazin assalam ne wanda ya kubuta daga dukkanin tawaya wanda ya kubuta daga dukkanin aiki subhanahu wa ta'ala yana daga cikin ma'anoninsa aminci amma zurfin ma'anar asala shine wanda babu tawaya a tattare da shi subhanahu wa ta'ala shi yasa da sahabbai suna cewa assalamu ala Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam suna cewa wai aminci ya tabbata ga Allah sai annabi sallallahu ku daina cewa aminci ya tabbata ga ai Allah shine aminci ba dan Allah ba subhanahu ta'ala kana da wani aminci babu fa inna Allah huwa salam dan haka eh, aminci ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan sai ya zama kubuta daga dukkan wani sharri wanda duk aka yi mai addu'ar amincin Allah ana nufin Allah ya kubutar da shi daga dukkanin wani aibu da tawaya da sharri da koma baya kaga wannan ga wurtacciyar addu'a ce sannan ya ce aminci ya tabbatar gare mu ma'ana mu musulmai ke wannan falala ce wadda inda ka zama musulmi to duk musulmin duniya da ya yi sallah ya ce assalamu alaikum to ana fara kamar yadda ka yi ƙoƙari ka zama cikin ibadullahi salihi bayan Allah na ƙwarai domin duk wanda ya yi sallah ya ce amincin Allah ya tabbata ga bayan Allah na kwarai inda kana ciki wannan addu'a sai ta same ka an Gani sannan ya kuma ya rufe ta da kalimatut tauhid wanda ta kunshi nafiyun wa isbat la ilaha ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ɗaya daga cikin shurrahul bukhari wani wanda yake ba maliki shine al-imam dawud wanda ibnu hajar yana nakali a wurinsa da yawa ya magana akan wani inda yake cewa yana faɗar wajihin da ya al-imam malik ya zabi tahiyar sayyidina umar radiyallahu anhu bai zabi ta sayyidina abdullahi ibn mas'ud ba da ibnu abbas sai yake cewa bayan ya yi wannan dogon magana sai ya amma duk yadda mai sallah ya tafiya to ta samu shiga mana baya al-imam malik baya cewa dole sai kai tafiyar sayyidina umar wannan da muka ambata mun gani shine yake cewa wa kaifa ma tashahhada al-musalli indahu ja'iz ko da yaya dai mai sallah yayi tahiyya ko ta isa mai an gani yace wa laysa fi ta'limi umar an-nas wanda da sayyidina umar yayi wa mutane na wannan tahiyyar hada tashahhud laysa fihi man'un min ghayri baya nufin cewa ba za a yi tahiyar da ta sabawa wannan to ni anan nawa sai ce fa in sallamta ba'da hadha ajza'aka idan kana kammala wannan tahiyar sai kai sallama to shikenan sallah ta yi ina salati ina ragowar addu'o'i ba a yi su ba ko mun gane saboda mai a wurinsa wannan duk ba sa cikin ba ma sunnoni ba ne mu'akkadai an gane ba ma ba ma cikin suna aflan lantana ya zama suna muakkada ba lantana ya zama wajibi wa suna assalam na? abinda ake nufi ne, don kada wani ya wani inkarin cewa zaman ya yi tsaita to shi ne kamar ka ce eh, menene iya gwargwadon yadda ake so mutum ya tsaya Eh, bayan kammala tahiyar gwargwadon tsawon wato kada ya wuce fiye da yadda mutum zai sallama ga yanayin sallama ai ba dogon magana kake ta saka zai kai ma mutum ɗaya ba yadda za ka yi delayin ɗin kanka ka yi ita sallamar nan a hankali a hankali ba za ka yi minti ɗaya kana sallama magana ce ta saka a gane to iya ɗan zama ya zama daidai wannan gwargwadon abin a ce mu samu wani ya zauna a iya wannan muddar ya karanta ta siya sai yadda ta yi an gane to sai dai kamar yadda dai kullum muke da yawan maimaita me na garajen in ka yi garajen ma ina za ka ji muna da tsananin buƙatar mu tsaya mu sallar mu cika ma'auni saboda mutum in ya cika ma'aunin ma'auni a sallah kansa ya cikawa eh wannan sallar ta garaje ba ta da amfani wa alaikum salam wa rahmatullah akwai yadda za a faɗe shi da wannan shaddar dolar attahiyatu mufrad din sama ai attahiyya ne jam'in sa attahiyatu lillah attahiyatu lillah azzakiyatu lillah ko wa hakaza azwa karshe yace wa in shi'ta qulta in ka so zaka ce wa ashhadu anna allazi jaa bihi muhammadun haqqun kuma na shaida abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne wa annal jannata haqqun aljanna gaskiya ce wa annan nara haqqun wuta ma gaskiya ce wa annan sirata haqqun siratu ma gaskiya ne wa annan sa'ata atiyatun la rayba fiha tabbas alqiyama za ta zo babu ko kwanto a cikin zuwan wa anna Allah yab'athu man fil qubur tabbas Allah zai tada matattu yace wannan shi ma idan ka faɗa babu laifi al-imam kumari ya kawo wannan shi ma a cikin sharhin ashmawi to dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam nan abin da yasa na kawo shi duk gabas take domin da kaga mutum ya kuma akwai abin nan dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam lafuzza da dama sun zo al-imam almajirin Ibn al hajar yana da littafi da ya rubuta akan salati sunansa al-qaulul badi'a الصلاة على الحديث الشفيع يا تترى هنيوين حديثي ده سكا زودا صحبان ده سكا رويتوا صلاة إبراهيمية ده بمبنس لكم ترسو كما يدى ابن القيم نعم بها مسألة من نسخة تتاوكي أنا ذكرت سواجي أنسي بقى واحد subhanallah ya mutsar da ni al-imam ibn qayyim shi yana da littafi da ya rubuta akan wannan sunan sa jila'ul afham duka idan ka tattara wannan littafin guda biyu ka duba su zaka ga siga siga mabambanta ta salati ibrahimiyya to lalle ɗaya daga cikin wannan zaka yi a cikin sallah ba a yin wani salati kowane iri ne a cikin sallah in ba salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ba domin sahabin da ya rawaito hadisin cewa ya rasulullah mun san yadda za mu maka sallama to yaya za mu maka salati idan muna sallah sai ya koya musu malamai suka ce larabawa ne ziryar lokacin larabci bai lalace ba babu wannan pidgin arabic wanda yanzu masar suna da nasu sudan da nasu saudiya da nasu eh, kuwai eh, waye ko ina da nasu a larabci ake ma'ana kenan wannan ya nuna yin hakan ibada ne to ita kuma ibada ba a isti a cikin in gane ko to anan ya kawo lafazin da ya kawo yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin warham Muhammadan wa ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid sannan kuma Allahumma salli ala mala'ikatika wal muqarrabina wa ala anbiya'ika wal mursalin wa ala ahli ta'atika ajma'in duk da dai wasu daga cikin magabata suna ganin warham Muhammadan dinnan kamar wata wata ziyada ce munkara wadda ba za a karbe ta ba a hadisi amma zancen ba haka yake ba ibnu hajar rahimahullahu ta'ala ya ce ta zo ta hanya mai inganci har ma ya kawo a cikin fatul bari Jallabi na sha ɗaya shafi na ɗari da hamsin da tara a nuskar da take wurin ku duk wannan ya kai cikin fada'i amma nan shi ne mahallinta saboda gabar ya sa sai na gabato da shi manufata ta gabato da shi saboda shi ne cikon tafiya saboda shi ne cikon tafiya to amma dai abin da yake abin dogaro shine lallai mutum ya je ya bincika wannan littattafan guda biyu da na faɗa ya riƙe siga ɗaya ta salatin ibrahimiyya idan zamto cewa ita yake yi idan ya da kuma lokacin lokutansa domin wannan sigar ta zo a cikin sahihai ta zo a cikin eh, almuwaffa ta zo a cikin wasu daga cikin kutubul hadith misali allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim إنك حميد مجيد أو لفظكم في العالمين إنك حميد مجيد سي اللهم بارك على محمد أو لفظكم وبارك على محمد نقول اللهم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكما في العالمين إنك حميد مجيد ولذلك يدى بنجري na farko ka ما shi نبي haka ذاك ɓangare na biyu في العالمين ما faɗe shi in baka sa idan ka ce innaka hamidun majid kawai to annabi ma za ka ce innaka hamidun majid to a wannan gabar ai ana so mutum bayan ya tafi ya kuma yayi ne ya yi addu'a da abin da misali ya bayyana gare shi ya zo a hadisi cikin abin da ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina mu'az an jabal yace ya mu'az yace wallahi inni la uhibbu yace mu'az wallahi ina son ka har uku malamai suka ce wannan daraja ce da mu'az ya samu cewa annabi sallallahu yana kauna yace kada ka kuskura ka bari karshen kowace sallah ake sai ka ce Allahumma a'inni ala dhikri wa shukri wa husni ibadati to shine wasu daga cikin malamai suka ce karshen kowane abu yana tare da shi ba sai an sallame din ba za ka faɗa amma ta in ka gama ka yi tahiyar ka yi salati in ka nemi tsarin Allah daga wannan abubuwa hudu da muka faɗa اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال saboda ya yi kada ya sallame sai ya nemi tsarin Allah daga musiba guda hudu azabar fitinar kabari fitinar dujal fitinar rayuwa da mutuwa mutum ya nema kansa tsarin wannan mun ga wannan abu. lafuzza ne da suke bukatar kashin baki a dogon lokaci to sai ya ce sannan ka ce Allahumma inni ala dhikri ya Allah ka taimake ni in dinga ambatar ka wa shukri in dinga wato gode maka wa husni ibadati in dinga kyautata ibadarka idan mutum Allah ya mai tawfiki ya karɓi wannan addu'a ta sa ai shikenan ya zama waliyin Allah ya zama zanto cewa kullum kana tuna Allah ba za ka fada cikin wanda suka mance Allah wanda Allah yake cewa wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum Allahumma a'inni ala dhikri kuma dan ka gane cewa kai baka isa ka dinga tuna Allah ba in Allah bai ma tawfiki domin a cikin rafkananu ga Falalu, akwai wanda ya fi ka basira akwai wanda ya fi ka ilimi amma kuma ya rafkana ya bace hanya to kai roƙi Allah ya maka taufi kada ya baka da iyawa shedan ma ba da kiki bane ba jahili bane mutum da ya zauna alkon ce shedanin da ya zauna a fadar Allah amma wannan bai mai amfani kaga ya rafkana nasiya Allah fa ansahu Allah nafsa ya manta Allah sai Allah ya mantar da shi kansa a'inni ala dhikri sai kuma wa shukrik gode maka domin idan ka gode wa Allah to duk baiwar da ya maka zai daɗa maka wadda kake tare da ita kuma za ta tabbata saɓanin ya baka baiwa kuma baka gode masa ba ya zare kayansa a baka kuma haka sai kuma wa husni ibadati kyautata bautarsa wanda kan ya tafi da rayuwarsa cikin kyautata bautar Allah ai zai samu kyakkyawan ƙarshe zai samu kuma rahma da daraja da Allah subhanahu wa ta'ala karkashin wannan idan muka zo insha Allah ta'ala za mu magana akan sifar yadda ya kamata zama ya kasance ina jin anan da ya kamata mu ambaci eh, shin tawarruk ake ko iftirash ake wanda wannan yana ƙarƙashin matsalar, ya ake yin zaman sallah insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum